da za su kalubalanci annabi musa da annabi harun a wannan wajen suka faɗi irin maganganun da suka faɗa game da annabi musa da da'awarsa a wannan wajen suka yi imani kuma a wannan wajen kalmominsu ya canza suka faɗi abin da suka faɗa a kan fir'auna da kuma munanan manufofinsa da kuma tsayuwarsu a kan tauri a baya lokacin da za su kalubalanci annabi musa ai sai da suka roƙi fir'aun yi galaba akan annabi musa kana na amince amma yau gashi ana cewa za a raba su da duniyar duka suna cewa ba kuma gashi ana so su yi wani abu suna ta sai za a biya su wani abu ne na bangaren rayuwar duniya za a ba su mukami ko za a ba su kusanci da auna yanzu kuma gashi ana ta duka duniyar za a raba su da suna ta ba ko ina wani jiragen kare to haka sai an yi

بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الله يجي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الله يجي هديك من جرتي متانا فرعون لسين ونقص من الثمرات لكم التوين كائن كتاتوا لعلهم يذكرون أنا كنت saura kuma jarrabawa ta wannan kuma dama ka'idar Allah ne ya lamunce mu kowa yace wa makum na mu'azzibina hatta na ba'atha rasula Allah ce ba za mu azabtar da wani ba ba za mu azabtar da wata al'umma ba za mu ɗauki tsauran mataki a kan wata al'umma ko a kan wani mutum ba hatta na ba a karatu da sai mun aika manzo ya biya mishi bayani shi yasa duk ɗan wuta ba zai shiga wuta ba sai an tambaye shi a bakin wuta wannan abun da zai kai ka wuta an gaya maka dama zai iya kai ka wuta da ya ce iya an gaya wuta kulla ma fi ha fawjin sa'adatun kazana zuwa alal ya atikum nadir qalu bala kad ja'a na nadir fa kazzabana amma akai mutum cikin azaba bai san dalili ba Allah ba dokar najeriya ne kawai ko ka san dokan ko baka sani ba ta kaka da za a kaka jama'a ku yi Allah ce ma kunna mu'abbidina hatta na asa rasulun ba mu ba za mu ba mu kasance masu azabtarwa ba Allah ya ce har sai mun aika aikiyan bayan kowa a duniya kowa a duniya kafin a azabtar da shi Allah ya tambaye shi waɗannan laifuka da za a maka azaba a kansu dama an gaya maka in ka aikata da a maka azaba sai ka ce in an gaya maka kafin a fara maka azaba to yanzu an turo annabi Musa alaihi salatu wassalam da dan uwa sun zo sun yi wa annabi Fir'auna an yanke musu hanzari ko ba a yanke musu an yanke musu hanzari idan haba ila fir'auna inna hu ta'ala wa qula lahu qawlan ladina la azhaba ila fir'auna innahu tawa wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatabakkaru aw yakhsha Allah yake kaje ka samu fir'auna kai mishi wa'azi fir'auna ya wuce gona da فقولا لكم قولا لينا اذا كنتم كجاء مش مغنى تفسر مثلا لانه يتذكر او يخشى تاكي هو يوا استو يوا تكون كما يجي تورن ان يجي ويحضر ينزل كوبا يجي كما أن موسى يجي كوبا فقل هل لك الى ان تذكر اجي فرعون ينزل بكاني كوكاني بكاني شعور كتبتك tun da dama a hannunka wa a hadiyaka ila rabbika fataksha in nuna maka hanyar ubangiji da ranar tsoron Allah duk abin da zai faɗa ya gaya da shi to yanzu waɗanda suka yi imani imma duka ya damu zai ne shi. su kare yanzu ai an gaya mishi gaskiya ya yi fara da akwai wani mutum a fadin fir'auna da alkur'ani an baki shi da al mu'min yana daga cikin wanda ya fito kara ya da abubuwa shi yana cikin mutanen kakau ya yi imani amma ne bai bayyana imanin so lokacin da daga kai daga ya ka faɗi in faɗa ya yi tsanani domin akwai lokacin da fir'auna ya zaɓa وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال فرعون الله يتي فرعون يتي ذروني أقتل موسى يتي كبرني كشي موسى ولي ربا يجي كرا أبنجي في الأولى إني أخاف أن يبدل دينكم ولكن لا ترى كان ولا ما في يوم في يوم مسلم سبيل الله ولا كشيء ما كان كوسنا فلان بدل سبايا سبايا wakala fir'aunu fir'aunu ya ce zaruni a ƙatul musa ku bar ni in kashe musa wani ya da rabba ya je ya kira ubangijin sai ɗaukar shi inni a kafu an yi baddila dina ku domin ina tsoro in ji fir'auna kar ya ta muku addinin ku ya bata muku addinin ku inni a kafu an yi baddila dina ku ina tsoron kar ya canza muku addinin ku ya ɓata muku addinin ku au an yi zihira yufsiduna fil ardi fasad ko kuma kawo fasadi a cikin masar da eh, fir'auna yana nasiya wa kana musa sai annabi mun sai sai shi yalla ko inni ubtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab yace ai ka da fito da awa yace fi da shiri. na nemi kariya abun Allah ubangiji na ubangijinka min kulli mutakabbir daga kowane kangararren da la yu'minu bi yawmil hisab bi imani da ranar hisabi ba bi imani da ranar alkiyama ba ka kan har annabi musa ya bar duniya har fir'auna ya bar duniya bai taɓa kuzun gurin annabi musa ba domin lokacin da zai fito da awan da Allah ya ce mishi ya zo sai ya ce Allah na san fir'auna inni akafu an yakfuru yace kai ina shiga su kashe أي دولة أي دولة yake Allah ina tsoron kar ina zuwa an yafu rufa alaina au an yamma ana kala zaka ka fa fa zaka ba bi قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما أنتما ومن اتبعكما لغالبه الله يتكلم الله يتكلم tun da aka bara ta kuma bara ta kuma ko ina aka ce ka ji ai zaka ji sana shuddu abudaka bi akika Allah ke zan dunkule zan tsinka da dan uwanka za ku yi aiki da ni wannan da alu lakuma sulfanin zan ba ku wani tawa فلا يسلون إليكم Magana ta يسلي ko هو ta بالسبب ما كان تقاري كوبة تقاري تود أن لا يكون شاكما فقر من ذلك saboda ka in ka duba annabi musa da fir'auna wani wani suka dinge daya bayi abin yana faɗa annabi musa zai zai zai gani da jama'a muna fahimta ina jin suratul isra wala kad atayna musa tis'a ayatin wala kad atayna musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila id ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'azunnuka ya musa masrura qala laqad alimta ma أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مقبورا الله يسي ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات حقيقة مبام النبي موسى وأنس آيوي بدا ترى بيانا سوني وأنم مؤذي فاسأل بني إسرائيل الذي كان musulmai bani isra'ila lokacin da annabi musa ya je musu fa kana lahu fir'aun sai fir'aun ce ma annabi musa inni la azunnuka ya musa masura masura bi ma'ana sahir yace mishi ina tabbatarwa kai musan nan boka ne ko kai musan da masurar sihirtacce ne kanka ya juye kada sai ce wa fir'auna laqad alimta ma anzala haula'i yace fir'auna ka sani ni na san ka sani ma anzala haula'i ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin illa rabbus samawati wal ardi basair sai ubangiji sammai da kasai don a shirya da mutane wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura yace kuma na tabbatar kai fir'auna alkayi ya rama ko to kafin ya fito da mallaka ne shi baraka ta ruwa dukkan kai hannun cikin Allah وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليد ربا فرعون يتي كبرني إن كشي موسى يترى أبن جدن سيدوكا نشفنسا إني أخاف أن يبدل دينكم إنا تورن كان يتنرى مكو الدينكم كان يبربا تامكو الدينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد كوكما يبين أرض فسادي أتكين وقال موسى فعلا المبين إني ustu bi rabbi wa rabbikum yace shi yana aikan da fito da wallahi mu sai abun Allah ubangiji na ubangiji min kulli mutakabbir daga duk wani kangararren da la yu'minu bi yawmil hisab bi imani da ranar sakamako yace ita ne kariya ka to suna cikin wannan magana sai wannan rajulun mu'min sai shigo shi kuma dama na cikin mutanen ba ya yi imani ya yarda da abin da annabi musa ya zo da shi ya yi imani da abin da annabi musa ya zo da shi ya kaskata shi amma bai bayyana ba to da ya ga waje ya dau ne sai shigo magana wa kana rajulun mu'min wa qala rajulun mu'minun آل فرعون يأتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل مؤمن من آل فرعون الله يتسي ونمت مؤمن daga cikin mutanen fir'aun a lokacin sai ya tsaka zai ya sa'a da fir'aun yace a taɗaɗɗuluna rajulan an ya ƙura rabbi Allah yace yanzu yalla kwa kashe mutum don ya ce Allah shine ubangijinsa وقد جاءكم بالبينات من ربكم جاكم حجوجي بيننو يا زو da su daga wajen ubangiji mutum ya ce Allah shi ne ubangijinsa ya ce ta aure yanzu wannan akwai abin kisa a taqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yace yanzu kwa kashe mutum dan ya ce Allah ne ubangiji na yace yanzu dallar magana a kan abin da wa qad bayyana bil bayyinati rabbi rabbikum ga kuma hujjoji bayyanannu ya zo da su daga wajen ubangiji daga wajen ubangijinku fa in kusa da fa in yaku ka wa in yaku kadira ni dai abin da na gani idan ƙarya ya Ya ce Allah ne ya aiko shi ba Allah ne ya aiko shi ba fa alayhi kadibu ƙarya za ta kafa da kai wa in yaku sadiqan yace yalla in kuma abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne kun yusibukum ba'd ya ya'idukum to ku sashi abin da ya yake zai same ku zai same ai ɗayan biyu ɗayan biyu ne idan ka aikata laifi sai mutum ya aiwa ai wallahu gafuru rai to ka zauna kare in ya zama wallahu gafuru rai an karbi gafara to ai ka ka sha to ka shirya kuma in ba a karɓa ba ya za ka yi domin an gafarta maka ai sai ka je ka gane an gafarta maka to da yawa mutane haka suke barnan su su yi komai in an musu magana su ta aiwallan su da kuro jama'a mu fahimta wa in yaku kaziban fa alayhi kadhibuhu idan har ƙarya yake yi karyarsa tana kai shi wa in yaku sadiqan in kuma abin da yake faɗa gaskiya ne yusifukum ba'du alladhi ya'idukum to sashin abin da yake alƙawarta muku zai zame ku zai zame ku inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab yace kuma Allah bayan shiryar da mutumin da yake mutanen da suke mutumin da yake ma'arnaci makarnaci to kaji shi ma ƙarya ce inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab yace Allah bai shiryar da wanda yake mai yawan barna a bayan kaza wanda yake makareci sai ya sake ce musu ya kauni ya qaumi lakumul mulku al-yawma zahirina fil ard فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا قوم يا قوم مثالنا في الجنة كيف قول المثالنا يا قوم يا قوم مثالنا لكم الملك اليوم ya ce ku ne da mulki a yau zan gire da bil amri kuma ku ne kuke da hukunci a kasar misra faman yansuruna min ba'atin lahi idana yace waye zai iya taimakon mu idan azabar Allah ta zo mana wannan manzon Allah dan uwansa manzon Allah sun zo mana da hujjoji bayyana. idan har kuka kashe su idan har kuka ƙaryata su to idan Allah ya zo hukunta mu yace musu ba zai iya taimakon kun ji kun ya kauni ya ce mutane na lakumul mulku yawma a yau din nan mulki a hannun ku zakiri na bil kuma duk abin da kuka zartar a masa Shi ne za a amma fa man yansuruna min ba'atil lahi in ja'ana wane ne zai iya taimakon mu idan azabar Allah ta zo fir'auna sai ya tashi Kada fir'aun ma urikum illa ma ara yace jama'a ni fa ina gaya muku abin da na fahimci ne mafita a kan wa ma ahadikum illa sabila rashad yace kuma ba inda nake so da sarrafa sai hannun shari'a a duka da sai da ma kare ko ya samu rana sai ya shanya wa ma ahadikum illa sabila rashad ba ina nufar da ku ina tsinkayar da ku ina shiryar da ku zuwa da wani abu ba ne bane illa sabila rashad fi hanyar shirya kun ji abin da fir'aun ya faɗa to haka fir'aun ne faɗa rajulun mu'minin ya faɗa fir'aun ya faɗa rajulun mu'minin ya faɗa annabi musa kawai kai na kan wasu wata magana da ya gaya musu وقال يا قوم اتبعوني ويا وقال يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع innal akhirata hiya darul qara ya kalli fir'auna da jama'ar sai ya kuma tare yace kar ku biye ba da duniya duk wannan bi ta zai zai da kuke ba da fir'auna yace duniya kuke inna ma hadhihi alhayatu dunya mata yace kuma rayuwar duniya ta bani tare wa innal akhirata hiya darul qara lahina ne gidan tabbata waya kauni mali a da ukun ilan na jati wata da kuna ni ilan na da ukun ilan na jati wata da ilan na تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المخلصين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفضل أمري إلى الله inna allaha ghafirun lil ibad wa ya kan yi ya ku mutane na mali ad'uku ila al najati wa tad'un ila allah ya ku mutane na me yasa ina kiran ku zuwa gira kuna kira na zuwa mu hadu jami'a tad'unani li akfura billahi kuna kirana in kafirce ma Allah wa ushrika bihi in yi tarayya ma Allah da wani Allah ma laysa li bihi ilmun abunda ba ni da ilimi ake wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghafar ni kuma ina kiran zuwa ga Allah madwayi mai yawan gafara la Allah ma da ƙuna ne yake ba maka abinda kuke kira na in zo mu bi shi fir'auna da mutanen lafiyar mai yake ba makawa annama ta da ƙuna ne ilayi abinda kuke kira na zuwa gare shi na kafirce ma Allah na tarayya ma Allah ta hanyar bin fir'auna laisa lahu da'awatun fid dunya wala fil akhirah yake ba yi da amfani a duniya ko a lahira ba shi da wani kira ba shi da cancanta ba shi da wani hakki na shi haka fi duniya wal a duniya ko a wa anna maradana ila Allah yace musu makomar mu duka wajen Allah ne wa annal musrifina hum ashabun nar mabarnata kuma su ne yan wuta sai yace musu fa tadkuruna ma aqulu lakum yace kuma za ku zo ku tuna duk wa'azin da zan kunna sun tuna ko tuna sun tuna fa satadkuruna ma aqulu lakum yace za ku tuna duk abin da nake faɗan nan yace za ku zo ku tuna wa ufawwidu amri ila Allah yace ni dai ina kawwala al'amari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad Allah yana kallon bayi shikenan ya wuce da shi din da su din yanzu dubban shekaru suka yi a kwance a kasa sannan fir'auna da mutanensa tun a tun a kabari ana musu babbaka tafiya ga malike Allah ya ce kafira ranar karfiya annahu yuraduna alaiha guduwan wa ashiya yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab hakiya da marece Allah yace annahu yuraduna za a yi musu babbaka safiya da suka za a su a da maritai za a hijirar da su a kan wuta wa yau mata kuma sa'atu ran da kuma za a tada alkiyama ran da alkiyama za ta tsaya adkilu ala fir'auna ashadda azab Allah zai ce a shigar da fir'auna da jama'a sa mafi tsananin azaba za mu zo mu karanta a gaba ake sa shi duk jama'ar sa Allah zai yi wuta shi zai jagorance su shiga wuta kaga mulki ai bai yi ba mulkin da aka kare shi a masa aka je aka kare rayuwa a wutan jahannama ai mulki bai yi ba to amma dai ai mun ji dai wa'azi kan fir'auna ai ya sha wa'azi mutanen fir'auna ai sun sha wa'azi to lokacin da suka ɗauki mataki tsaura akan annabi Musa alaihi salatu wa da waɗanda suka yi imani to shi kenan kuma sai jarrabawa ya fara zuwa sai jarrabawa ya fara zuwa wannan ya biyo bayan wannan shi kuma allah matakin farko yakan aiko waɗannan sigirar ne saboda ku yi kuri ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم wazayyana lahum shaytanu ma kanu ya'maluna falamma nasu ma dhukiru bihi falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwab kulli shay'in hatta idha farihu bima utu hatta idha farihu bima utu akhadnahum bagatatan fa idha hum mublisun Allah yake walaqad arsalna ila walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i ila allahum yatadarrun Allah ya yake hakika mun aika manzanni da yawa ga zalinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walaqad arsalna ila umamin min min qablika fa akadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la allahum yatadarrun Allah ya ce mun aika manzanni da yawa cikin al'ummomin da suka shuɗe Allah ya yake fa akadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i da suka kafirce suka juya baya sai muka jarabce su da talauci da cututtuka da tsanani da kuncin rayuwa me yasa Allah ya yanke la Allah kun yatadarru ko da su da kai su zo su bi Allah kun ga dalilin da yasa ake aiko abu sai wani kamar wanne ya ce Allah to ai gashi sun halaka sai Allah ya ce fa laula in ja'ahum ba'suna tadarru me yasa da suka ga waɗannan danjoji sun fara kamawa ba su dawo da bayan sun mika wuya wa Allah ba walakin kasat qulubuhum Allah ta zuciya su ne ta zuci wa bayyana lahum shaytanu ma kanu musu da abubuwan da suke aikata jama'a kun bayyana awala yarawna annahum awala مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون الله يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين Allah ke ba su gani duk shekara muna jarabtar su da jarrabawa na fitintinu fi kulli amin a kowane shekara marratan aw marratin sau ɗaya ko sau biyu sun la ya tubuna wa la hum yadhakkarun Allah kuma ba za su tuba su gyara ba ba za su wa'azu ba to in kuka fara ganin wannan danjan an yi damina abubuwa sun tabar to su ake kufe da su na jama'a mun fahimta to su lokacin da suka ga wannan masifa sai suka dada nisa ba haka mutanen mu suke ba mutum ne zai samu matsala a kasuwarsa ko ya samu matsala a ofis ne kun yi gane me na bata in gyara don abubuwa su daidaita sai kuma ya tafi wajen boka ka ai ya gada shiga ruwa to yanzu jari ya kare kuma imani ma zai tafi maimakon ya koma zuwa ga Allah to sai ya tafi ya ce kuma zai hada shi aiki galibin ka jana cewa za a yi aikin nan bokanci ne eh, eh, da yawa malam muhammad da in ka ci mutum yana cewa yana da malami kar ka dauka mai koya mai karatu bokan الله يكرمك الله يكفي ولقد اكرم آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات حقيقة من جرى الشكر أمن لموسى نزل دفن دقوم توايا لأن إذا كنت أنا في كذا أنهم يتذكرون بموسى أكثر وإذا ما إن كنت إن مؤمن في جاء أخواته وتوبك قوم أزواج الله فسي الله يكفي فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا عذابي وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طائرهم عند اللَّهِ وَلَكِنَّ أكثرهم لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين an shiga halin jarrabawa fari na zuwa na kasan abinci na zuwa Allah ke faɗi da ja'atuhumul hasanatu idan kyakkyawan abu ya zo wani alkhairi ya zo aka samu wani gagarumin nasara kalu da hali yake wannan namu ne muni ma'ana basirar mu wa in tusibuhum sayyi'atun amma in mummunan abu kuma ya shafe su ya tsayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su tambi annabi Musa da mutane eh, kika in mutum bai san Allah ba shi da ya fito maka da gaba da tunanin ma ya maka yana da cikin duk waɗannan abubuwa abubuwan zai goge su a zuciya idan sun samu alkhairi to sai ce wannan nasu haka ake ma su za ka ga mutum zai yana zai je zana jarrabawa zai dinga bi ce a sashi addu'a in an tashi karatu a sashi addu'a akwai jarrabawa a gaban shi in ya gama kuma ya ci karatu sai ya dinga cewa shi gwagwa ne eh, kame da abin zuwa ka yi kokari ka yi amma dai ka kaddara Allah ne ya shiga cikin al'amari jama'a mun fahimta to idan kyakkyawan abu ya same su wannan basirar su ce iyawar su ce wa in tusibuhum sayyi'atun in kuma mummunan abu ya same su ya tsayyaru bi musa wa man ma'ahu sai su tafi annabi musa da mutanen su ai irin wa'azin da ake kai nan ne ke jar mana shi yake ana mu zaman lafiya ana faɗa ko ba a faɗa su tafi annabi musa da inda ka samu mutumin da bai san Allah ba to bai da musifa a rayuwarsa irin canfe canfe da kan asabar sanya wanda da zafin matsalar asabar wa bari bilahun matsalan ashabul qaryati ibja جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكل قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم الله يكتب لكم مثلا ashabar karya suka buga musu misalin mutanen wannan alƙarya idda ahal mursalun lokacin da manzanni suka je wa'azi wannan alƙarya id arsalna ilayhi mursalin Allah ya mun tura mu alƙaryar manzanni biyu fa kazzabuhu ma suka ƙaryata manzanni fa azzazna bi salisin sai muka karfafa waɗannan manzannin biyun da na uku alƙarya ɗaya ce amma manzanni uku aka tura mu fa kazu inna ilaykum mursalun suka musu daga Allah ya aiko domin mu shirye kalu ma antum illa basharun mithluna suka ce to mutane ne kamar mu wa ma anzala rahmanu min shay ƙarya ne Allah bai saukar da komai ba kun zo kawai in antum illa tadribun ƙarya kuka zo kuka bada karshe suka ce in za ta tafiyar na mai gobe suka ce wanda ne mu ba mun tafi a rayuwa wannan ba da kuka zo da shi abubuwan da kuke na dushe ke kawo mana matsaloli a cikin alƙalai la in lam tantahu la narjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim sannan idan ba ku daina wannan wa'azi wala la ta'ala da kullu kalu suka ce ba fa'idukum ma'akum a ehun dhukirtum bal ahuntum qaumun mutri kalu suka ce fa'idukum ma'akum tantu tantu ku ko a in dhukirtum ko da an muku wa'azi ne ga wa'azi shi kenan da abubuwa su dan bal antum qaumun musrif sun ku dai mutane ne makarnata in ma wani abu ne sai ko na Allah ya jarabar faruwa amma zuwan mu ne kawo shi a'a haka san mutanen annabi salihu su ma suka canfe shi wa ila samud aqahum salihan wa ila samud aqahum salihan an ibudu allah fa idha hum fariqan yaqtasimun قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا خير

fa'iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi idan kyakkyawan abu ya zo musu sai su ce wannan namu ne ma'ana wannan basirar mu ne da iyawar mu wa in a sayyi'atu amma in mummunan abu ya same su ya tsayyaru bi Musa wa Mamma'a, to sai su tarbi annabi Musa da wanda ke tare da shi ala Allah ya ku saurara ku innama qadiruhum inda wannan tarbi tarbi da su yi wani al'amari ne da dole ba zuwa annabi ba zuwan annabi harun ba ba wa'azi da ake yi ba wata jarrabawa ce da Allah ya jarabce su da ita amma cewa waɗannan manzanni da suka zo su ne sa aka samu matsala Allah ya fa'ir hukumin da ba walakin akarhum la ya'lamun Allah kuma ya yi wasu ba yi ce, wa kanu suka ce ma annabi Musa da annabi Harun mahama ta atina bihi min ayat duk yadda za ka zo mana da ayoyi duk yadda za ka zo mana da ayoyi li tasharana biha don ka sihirce mu da su fa ma nahnu laka bi mu'minin ba za mu taba ka kaka to ba an da lafi ba mahama bihi mahama ta atina bihi min ayatin duk yadda za ka zo mana da wata aya wata mu'jiza li tasara na don ka sihirce mu da ita ba suna dingina mai ta sihiri ba ne ba ma na haɗu da ka bi ba za mu taɓa فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نعم.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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكفرون الله يسي فأرسلنا عليهم الطوفان الله تترسل مكتور مسو أمبالية لو يزكم زربا أكيد ko yayyafi aka yi idan ya balle sai ya ci gidaje ya ci gonaki ya ci shaguna ya ci dukiya mai yawa hmm. yana da cikin ayar da Allah ya ba mu annabi Musa a kansu duk ran da yayi wa'azi suka mai rashin hankali to za su ga ya hmm. Allah ya ce fa arsalna alaihim tufan Allah ya ce sai muka turo musu ambaliyar ruwa wal jara Allah ya ce kuma da fa'ida idan aka yi wannan ayar ta zo aka gyaro ta aka daidaita al'amurra to in suka dawo ruwa Allah sai kawo ta gaba wa ma nurihim min amin ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha Allah yake ba za mu nuna musu wata aya ba ma'ana duk abin da muka jarrabe su da ita idan suka sake komawa ruwa Allah ce in mun sake turo ta gaba Allah zai turo ya yayar wacce ta wuce haka da Allah idan mutum ya shiga matsala ya kama azumin lafiya ya da ya yi ta sauke alƙur'ani yana roƙon Allah tana warwarewa shi ke shi da ƙur'ani kuma sai da Allah to duk ran da matsala za ta sake dawo maka to yayar wacce ce ka ɗauki abun a sanin ke ta kallon duk randa wani abu ya taso maka ka koma ga Allah ka dukuba bayan ka ci nasara kai watsi da Allah ɗin to ka saurara duk abun da zai sake tasowa na gaba wanda ya girmi wancan ne Allah kuma yake wa in uttun in ka koma za mu ka fara azumin nafila a ya nuna ai ka iya karatun qur'anin ka shikenan sai ka sashi a shadul ba laifi ka koma zuwa ga Allah in ka shiga cikin matsaloli to amma kar a ce kuma daga lokacin da ya warware kuma kai watsi da wannan kusanci da kake nema abin Allah ne saboda bukatar ka tafi jama'a mun fahimta to idan aka yi wannan ambaliyar tun da sun gano kafin sai ba annabi musa yaƙar annabi musa azabtar da muminai ke sa allah ya garabce su idan aka tako musu wata masifa to yanzu zo samu annabi musa sai mishi ka roƙa mana Allah mun yi alƙawari in wannan matsala ta kare za mu yi imani sai tsada mu yau ya Allah in matsala ta warware sai su watsar da shi su ci gaba sai Allah ta sake turo ta gaba haka aka yi kai Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada Allah sai su ko musu kuma fitinar fari idan fari suka taso amma ba za ka gani ba

haba haba Allah ai da shi ne wani iskanci Allahu eh. wal idan wannan na farin ya wuce suka tuba suka koma ga Allah fari suka gushe suka koma Allah ta jiya turo farko <laughs> eh, <laughs> kana fama da naka matar kana fama da naka <laughs> eh, kwarkwata ce ta jaraba ta jaraba ba zaman lafiya kasuwa ba za a zauna lafiya ba ofis ba za a zauna lafiya ba kana tafiya a hanya kana duka wadda fadiya Allah ya da kwaji kwaɗi in ka za ka sa ƙafa ba haka za ka tashi duk inda za ka ba inda za ka sa kafa kwaɗi duk kwaɗi kwaɗi kwanuka kwaɗi ai wannan akwai magana wajama haka kuma Allah ya jarabce su da jarraba wani jini komi randa in an zuba ruwa aka zuwa ka zuwa da ya zuba jini eh, komai ya rike ba da wannan waje ba zai shawo haka aka dinka wannan waje amma abin da zai baka mamaki za su roƙi Allah su zo gun annabi Musa su ce ya roƙa musu Allah a yayi musu wannan waje ba annabi Musa ya roƙi Allah a yayi amma dai tun da kafircin ne a gaban su sai su koma da ayatul mufassala Allah ke duka ayoyi ne illa illa fastakbaru Allah ta amma su girman kai wa kan qauman mujrimin suka zama mutane mujrimin masu ne to duka wanda suna daga cikin ayoyin da aka ajiye musu duk lokacin da suka zance wa barna ololo to kawai sai wani daga cikin waɗannan ayoyi ne. idan ya zo ya addabe su في السلسل الكامل من موسى عليه الصلاة والسلام في الروك على سبحانه الرحيم إذن أكياي يعني في أباس الروك إذن سوك قومك في متأهد في متأهد Allah yake walamma waka alaihimur rijisu lokacin da wannan azabar ta afko musu waɗannan fitintinun suka afko musu kalu ya Musa sai suka ce ya Musa uduku da na rabbaka ka roƙa mana ubangijin ka ahi da inda ka na abin da ya maka alƙawari ai dama an ce in mun yi imani ai shi ke ko to ka roƙa mana Allah bisa wannan alƙawari da ya yi na in mun yi imani wannan matsalolin za su tafi da in ka shafta annar rigiza in har kuma ka yaye mana wannan masifa da muke ciki na jini ko ambaliya ko fari ko kwaɗi ko kuma eh, ko kuma kwarkwata ko kuma kwaɗi la na laka za mu ba da gaskiya ka roƙi Allah in dai aka yaye mana wannan musiba la nu'minanna laka za mu ba da gaskiya da kai wa la nu'minanna ma aka bani Isra'il kuma za su ci bani Isra'il a dina da alƙar da su dama ba mu biyu annabi mu je da shi ba su yi imani su daina alƙar da bani Isra'il suka ce to in an yaye mana za mu yi imani za mu ci bani Isra'il Allah ce fa lamma kashafna anhum murrijiza ila ajalin hum balighu ana ce to falan ma ka shakla an rumokin lokacin da muka yaye musu wannan rafi ila ajalin hum baligu zuwa ga wani ajali da aka yanke su ke za ku nemi kudu Allah ta kai su warware idan dai an yaye sun ga abubuwa sun daidaita to shi ke da sai su koma ruwa to suna komawa ruwa sai kuma wata ta gaba ita ma sai sai bayyana haka a yi ta fama haka a yi ta fama haka a yi ta fama su zo su roƙi annabi musa udu lana rabbaka bima ahida inda la in kashafta anna rijla la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il yanzu kan a yi na ƙarshe idan har aka yaye mana wannan masifa za mu yi imani za mu sake banu isra'ila ka roƙi allah annabi musa ya roƙi allah in aka yaye aka kwana biyu su koma in aka fara to shi kuma Allah in baka gaji ba shi zai gaji ko ka gaji ma shi zai gaji ba to jama'a kai kwana sai ku ne Allah ta yi jini ko yau ba su ba na kan lafi ne da su ka ta da Allah ya yi ya ta da su ya ta da su